أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تأكلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau ranar juma'a watan ramadan yana da kwana goma shida talatin da shida yau kuma na ranar uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya wannan shi ne zaman mu na goma sha hudu kenan a tafsirin ƙur'ani mai girma da muke yi kuma darasi na goma sha biyu a wannan masallaci a zaman mu na sha shida darasin na goma sha hudu a wannan masallaci na lamba talatin da shida titin boni a garin port harcourt jihar rivers a kudancin najeriya muna cikin suratul an'am mun fara daga aya ta 151 har yanzu muna ta 151 kun ta'ala fatu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq to jiya muna fadin Allah wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe aiki da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta illa bil haqq sai dai in ta cancanci a kashe mun faɗi cewa alhaku tana zuwa da ma'ana goma a cikin alqur'ani wannan kai ne kai ce da cikin ma'anar jiya mun faɗi ma'anoni guda takwas to abinda alhaku take nufi a nan shine cancanta abinda turanci ake cewa justifying reason wala taqtulu an-nafsa allati haram Allahu illa bil haqq mun kawo ka'ida ta fiqhiyya ka'ida ta fiqh da take cewa akwai abubuwan da asalin su haramun الأصل في الأبدان واللحوم والنفس والمع والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فقم هداك الله ما يولد أصل فرج يقوم نام يقوم ري يقوم دوجيا أصل حرام الأصل فيها التحريم kenan abin da wasu suke cewa al'asun fil umur al ibahiyya ko al ahliya wannan kuskure akwai abubuwan da asalin su halal ne kamar misali wal asul fi niyahi na tahara wal ard wal wal wal hijar asali inda kaga ruwa su yana da sanci da ka iya dauka kai alwala shi sai dai dalilin rashin karfin sa ne ya bayyana kamar ma zahara ala rihihi aw ta'inihi aw launihi kamar yadda yake cikin hadisin Abu Sa'id Allah ta kare a gare shi haka zaka in duk inda ka ga wuri zaka iya yin sallah a wajen in shakka kake wajen ya baci to sai in ka ga bacin da kanka amma dai ba ganin ka kai karara ba to kawai kana kai sallar ka a wajen haka zalika tufafi al'asulu tufafin da in ka su wajen ana tunanin ko yaro ya tsari ko in dai ba an tabbatar to asali su shine suna da tsanci za su iya yin sallah amma kamar al'abda wal luhum wal nas wal amwal wannan asluha at-tahrim ubangiji ya haramta kasharai sai in ran ta cancanta dan haka shi yasa ma an gaya maka iya adadin rayukan da suka cancanta a kashe su jiya na faɗi su a zube. ba tare da na kawo dalilai a daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari sahih muslim daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa la yahillu lahu imrin muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath baya halatta a taɓa jinin wani musulmi a zubda shi da ya babu abin bauta da gaskiya sai Allah in ba rayuwar muku ba a cikin abubuwan da in za a kashe shi magana kuma ce a sayi gani wato bazawari mazinaci abin da ke da bazawari wanda ya taɓa ne aure wannan su bin nan da kuma wanda ya kika shi ma za a kashe shi wata rikuli da kuma wanda ya bar addininsa al-mufariqu lil jama'ati wanda ya gudu ya bar jama'arsa ma'ana ya yi ya guje ya fita daga cikin jama'a to wannan in an kama shi a kashe shi game da annabi sallallahu alaihi wasallam ce man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya bar addini sa ku kashe shi saboda abin da yasa wani zai ce to ai wannan akwai takurawa a ciki yaya ba ku freedom na addini to ai duk wanda ya bar addini sa ya bar musulunci ya koma kafirci to wataƙila wata mai da ya shirya wa musulmai ko kuma an haɗa baki da shi ne ya bar musulunci dan a cutar da musulunci kuma za ka gani duk wanda kaga ya bar musulunci ya fita to ko za ka ga yana haɗa faɗa kuma yana ƙoƙarin yi wa musulunci zaman ƙasa wannan tun a da yanzu haka yanzu ba mun san a yan ba ba mun san salman rushidi ba ba mun san taslima muslim ba a ƙarshen nan ba mun san wafa sultan ba dukkan su wanne ne ana ba su amfani da su wajen ganin cewa su ma musulunci da ƙasa a 'yan shekarun baya tashar jazira ta taɓa gayyatar wafa sultan a kan a tattauna da ita game da abin da ya shafi a hakkin ko 'yancin faɗan albarkacin baki da kuma yin abin da kake so lokacin da aka gayyace ta da wani profesa ɗan algeria akan abin da denmark suka yi allah ya kiyaye amma kirkiyar rage magana da ta faɗa ta tare da cikin duniya a hausa ne tsarar da ta zo ta faɗa tun da ita za musulma ce ta zo ta kafirci tana cewa kullul aqaid wal adiya duk wasu aqidoji da ka da addinai ta'arrabat lin naqd wat tajrih babu aqidar da ba a shiga an karanta ta an ce kaza kuskure ne ya kamata a gyara kaza wannan shi wahala sa'a da fi tsatsuriha wannan shi yasa za ka ga duk wata aqida da wani belief da wani ideology da wani theory za ka ga sun ci gaba saboda ana barin ana ba da dama a ce kaza kuskure ne kaza ne ne sai ta ce amma aqidatul lati ta tabba rikabu mutakriha amma da aqidar da wanda ya taɓa ta za a ce za a kashe shi ma'aluma an tasira ila irhab karshe sai daga ta koma ta'addanci terrorism ta ce wa hada huwa halin islam to yau halin da sun ce ta kansa kenan na ta'addanci saboda musulunci wani bai yadda bai yadda ka taba shi ba a ce masa kaza ba da yi ba to shine sai ta ce laqad taqa al-fannan da marji al-musqit al-hajar al-awwal من هذا الجدار ومن هذا السجن كي a أشعة الشمس أشعة الشمس بعد أن طال ظلامها شيء أما wannan artist din na na Denmark na Denmark ya samu ya cire bulo ɗaya daga cikin wannan kurkuku wannan sarkin domin rana hasken rana da kan samu ya shiga ciki bayan za a san an daɗe a cikin duhu ta ɗau sunan manzo Allah sallallahu alaihi tana cin mutunci wai a matsayin na wata take musulma ta san tarihin manzo Allah sallallahu alaihi to kaga wannan zai har harzuka musulmai kuma in har harzuka musulmai musulmi ba musulmin kwarai bane zai ji an zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zagi Allah sallallahu ko musulmi ne ko kafiri ne jinin sa ya halatta wannan shine abin da littattafan musulunci suka faɗa Shekul Islam bin Taymiyyah Allah ya masa da rahama a cikin Al-Sarif al-Maslul على شاكل الرسول إمام القرطبي أجسن تفسير سنن إمام المنذر جسن نقلتو إجماع المال ابن حزم الأندلسي أكن سوى دوان ليتبع المسلمة أكشيش to yanzu misali an tashi kashe ta sai rikici ba wanda a rasa ran ta ita kaɗai ba wacce ta ta fita daga addini domin ta je kuma ta haɗa kai da wani sai ba su ba so sa abin nan kuma ku duba gani duk wanda ya bar musulunci to fa ya zama kadara a wajen wayanda suke ba musulmi ba 2008 kai ba ma 2008 ba duk shekara in dai akwai wani awar da ake bayarwa akwai wani wanda ya fita daga musulunci ya zage musulunci to za a ga ana girma shi in salman rashin zagi na zala sama da yi elizabeth akwai wata kyauta da ake bayarwa ta risam wani wani kabu da ake bayarwa da girmamawa a ba da dadewa ba aka ba shi wani samu na girmamawa to girmamawa akan mutum da ya zaɓi musulunci ita taslima nan wancan lokacin shugaban kasar faransa wancan nicola sarkozy akwai wani wata kyauta da ake bayarwa kamar da ake bayar da kyautar northern shi aka ba shi a ita wannan abin nan ita taslima misri din aka ba shi kyautar ne irin wacce suke bawa a faransa wacce ake kiranta wani kambi ne na wata wata wata filosofa da ta mutu da ake kiranta simon de beauvoir to wannan ita aka bawa me kake jin cewa ya sa aka bata me kai har na gwargwarinta da za a karrama ta bayan kuma an san cewa ga jinari ya sa man bata da dina ku fasulu tana wani musulmi da ya fita daga musulunci inda ya musulmi su tamakkan sun ci nasara kan kama shi to kashe shi shine ba alkhairi um, maganar alkawanin dauniya international laws constitutionally bai kamata ba ƙarya ne a constitution ma ba wani ba wata doka ta constitution da ta saba wa haka saboda constitution din akwai tashi din da ya bawa kowa dama ya yi addinin sa irin yadda addinin sa ya ce to mu kuma addinin mu ga abin da ya ce sai dai in a ciki kuma akwai restriction a ce a sai dai in addinin naku ya ce kaza ko ba ce mana ba constitution an ce kowa yana da freedom ya yi addinin sa irin yadda addinin sa yake to mu a cikin addinin mu an ce man baddala dinahu faqtulu <laughs> bare kuma mu da ba ba ba ba constitution ne a gaban ba ne Allah ya ce mu zara su ma kawai sai dai addini ya gina akan maslaha idan aka auna a cewa wajen kwatar haƙƙin Allah za a rasa rayuka za a yi kare jini mini jini to maslaha shi ne in dai barin haƙƙin Allah ma ba zai ƙara haifar da asarar rayukan ba to a bar wa Allah shi Allah zai samu wannan shi yasa musulmi wani wani lokacin idan musulmai suka fahimci kansu a irin wannan yanayin sai su shiru su za a hannun su ba wai dan ba za su iya ba sai dan kawai neman maslaha tun da ubangijin da ya saukar da waccan dokar shi kuma ya ƙara saukar da dokar cewa idan dai aka tilasta aka zuciyar ta cike da imani to babu laifi wannan shi ne ubangiji subhanahu ta'ala da kama shi da laifi amma lokacin da aka ce babu wata jiha ko kuma babu wata hukuma wanda ita ce take ɗabbaka shari'ar musulunci wanda kuma in musulmai suka tabbata abin da Allah ya ce wanda zai janyo addinin da suke ma zai iya gagara to sai su bar wa Allah amma a zuciyarsu sun tabbatar da cewa takura ta kai bayan da za iya idan har Allah ya kalli rurar cewa suna da ainihin hujja kai to Allah zai النسائي daga ummuna Aisha Allah ya kare ta gare ta tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajidu دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان مقصد يرجم duk wanda yake yi zina kuma bayan ya yi aure za a jefe shi wa rajulun qatala rajulan muta'ammidan fa yuqtal da kuma duk mutumin da ya kashe wani mutum da gangar shi ma za a kashe shi wa rajulun yakhruju min al-islam da kuma mutumin da ya fita daga musulunci wa haraba Allah wa rasulahu to ana Usman suka ce wannan kaidi ne wa haraba Allah sai in kuma an ga yana shirin yakar Allah da manzansa tunda saboda suka ce a'a ai ba a ce kawai ka dau makami ka cikin kafirai ka kashe su ba kuma an san kana tare da kafirai abu wanda kawai aka yarda ka yaƙa shi ne wanda yake ƙoƙarin yaƙi ka amma ba ka wani suna ya zauna da yahudawa sannan ga nasara na jiran ya san suna cin kiristoci na mazai taɓa cewa ku zo mu tabbata nasara mu je mu yaki nasara na jiran ko hadisin Abdullahi dan kuma da ba za su ce umirtu al uqatila nas abin da ke da annas shine mushrikan da suke jaziratul arab domin yanzu musulunci yayi girman da ba zai iya muhadana da kafirci ba dole idan yana da headquarter headquarter kuma ita ce jaziratul arab kuma dole labudda an taslama lil islam Kudan haka shi yasa za a fikirin musulunci an kasa wa'anda za a kafirai an kasa su zuwa kaso hudu akwai al kuffar musalimun kafiran da ake zaman lafiya da su su dai su shiga musulunci ba kuma ba ku fi su ƙarfi ba su fi ku ƙarfi ba amma ba ruwan su kamar kun ga a cikin sahabbai akwai wanda iyayen su kafirai ne kuma za su bai ce ku je ku kashe su ba babar asma'u ta ɗauko kafa tun daga maka ta zo madina ta ziyarci yarta yarta ta ita saurare ta sai ta gaya manzo Allah kuma baba ta tazo tana so in ba ta fuska ya rasulullah amma arni ya ce manzo Allah ya ce sadar da zumunci ta sai Allah ya saukar da aya la yanhaqu Allahu an la لكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله يجي الله بيحناكم game da waɗanda ba su yaƙi ku ba ba su fitar da ku daga gidajen ku ba cikin kamarai an ruhu ku musu kirki kamar yadda suke muku kirki wata kwasa idan ku musu adalci in ɗan uwanku ne ku sada zumuncin yan wantaka إن الله يحب المقسطين الله يحب masu adalci shi yasa za ka ga safiya mata annabi sallama akwai kakanninta yahudawa tana zuwa ta ziyarce su aka zo a gaya wa sai na umar aka ce wata yangar tafiyar ce ta zuke mata munafunci lokacin sai na umar ta ce to wallahi mutumiyar kare tana nan tana girmama ranar asabar har yanzu kuma tana zuwa ko tana tayar da wa ta je ta mata munafunci sai na umar ce a je a kirawo ta ne a ba ta zo tunda dole gaban ki da sayyidina umar ba su ce tunda uwar na ce amma shi kuma shugaban al'umma ne muhimmancin shugabanci sai ce an labari ya zo mana cewa kina girmama ran asabar bayan juma'a ita ce ta asabar da yahudawa ce kuma kina ziyartar yahudawa fashe da kuka ta ce to ya amira nuna wallahi tun da Allah ya musanya mini daga addinin yahudanci na da musulunci manzo Allah ya aura ban taɓa fifita wata rana ba da ta wuce juma'a amma ya kuda ka sani akwai ɗan uwan mahaifina ɗan uwan mahaifiyata ina kai musu ziyara sai ce amma ya azumi ne waye riga ya gaya maka wannan magana sai ce ga ta nan yarinya ki ciwon wannan yan ganci ce ga ta ba munafunci gaskiya ce sai kuma ta rasa yadda za ita wannan kuyanga sai safiya ta juya ta ce mata ma hamalar ki ala zan kin kwa dan Allah ne ya janyo ki kai mun awalan kun ta uzinu ilayki ba na kyauta ta miki sai kin min shari sai ta ce wallahi shedan safiya ta ce to na gane shedan so yake ya raba mu to je kina dan ki saboda Allah shedan ya mutu akhlaqul kibar kenan kaga mun ya haka take Allahu akbar ta zalunce ta amma da gaya mata shekan ne da zai su su su tun da haka ne sai dai ku shekan ne mutu bai su ne sai ga sai da tsakanin mu ba ke kuma na da haka muke da ba za a yi kuma ba ba da zai yi wa mazala kuma ya san ta yi ya mudawa ne babanta ma yi ibn akhtab annabi la'anan nan Allah ne manzon Allah ya sa aka kashe shi a Banu Quraiza yana cikin wanda aka yanka a yau Quraiza domin ne izo wutar yakin a ainihin yaki kandar da koyayyu irin asbab an-nadir sai da shi shi da nan Allah ita kuma uwar mummuni ɗaya da cikin mata ya manya a gidan aljanna matar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ba da baya yi to wannan sune kafirai na farko al-salimu kamar yawanci wasu daga cikin kafiran da ake zaune da su a yanzu wasu su dai kawai dai matsalar su ba musulmai bane amma duk abin da kuke na addinin ku sun sani su taɓa ma nuna cewa sun damu da ku wato wannan ba a yaƙa su sannan akwai kuma kafiran amana kafiran amana kuma su ne waɗanda suna da rauni to da suke da rauni sai suka yi da za su rayu ƙarƙashin gwamnatin musulunci gwamnatin musulunci kuma za ta ba su kariya su kuma sun yi alkawarin ba za su yi abin da ta yi ta hanyar musulmi ko da dai sun tsani musulmi amma dai hatta yin tumjin da yadda an yi wani sako wannan su ne abin da ke kira kafirin amana an amince musu su ma sun amince kamar yawancin a kafirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da su sana akwai al-mu'ahadu al-mu'ahadu kuma su kafirai ne suna can a inda suke a garin su amma wata musulaha za ta kawo su inda musulmai suke to sai a yi alkawari da su cewa muna son biza muna so ku zo cikin ku za mu kawo muku abu na siyarwa ko za mu muku aikin kaza amma muna tsoro to sai wanda da cikin musulmai ce to na maka to ba za a kashe to wannan ya zama wajibi a tabbatar da cewa an ba shi security har ya fita ubangiji ya ce wa in ahadun min al ya wa المشركين استدارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة الله يسير إذن إذا كسيش من شركيين مكباش مفتاة عند مسلم سكي يسير ينا إزو استجارك الله ينا سوء من garanto saboda ina so in zo in yi aikin lamba ko ina so in zo in yi aikin electrical engineer ko kuma a'a kaza ne ne wata alfarma ya san cewa ƙarƙashin alfarmarka zai zauna Allah ya fa azu wa kan kuma ruwa ku kyale shi hatta ya sami kalam Allah dan ya zo ma kila sai zo ya ji zancen Allah kuma kila ya musulunta da su ta ne zai gane abin da ake faɗa na ƙarya game da musulmai ba haka bane thumma ablighu ma amana sannan ka tabbatar ka providing masa security har ya gama abin da zai yi Kuma wannan shi ya ba a kashe na ƙarshe kuma su ne al Buhari, Daru harb kenan arna waɗanda a shirye suke koyaushe su kawo muku su. wannan akwai su a kusa da kuma to ku fara da su don Allah ta qatilul ladina ya ladina yalunakum min al-kuffar wal yajidu fikum ghilzan Allah ya ce ku fara da waɗanda suke kusa da ku tukunna ma a cikin kafirai shi ta Allah sallama ya jira ba ya fara gama da su ya tsallaka ta mu haka ya inda ya san akwai arzikin da za su kama shi kan su zo ya ji sallallahu alaihi da kun gani an yaya addinin musulunci addini ne zaman lafiya komai yana bin kare da a su kansu turawa a dokar su ba akwai kisa ba ana tantance mutum da da yawa in ka ɗauka kuma zai ga wai mutum ne ma izo na tunanin kai ce wanda ya kaza a yi tantance mutum da zai ga wata dokar ma ba ta taka karata a karya ba akwai lokacin da a najeriya constitutional a digiri na soja aka saka dokar duk wanda aka samu shi da makami ko ne zaci in dai babu wani dalili hukuncin sa kisa lokacin mulkin soja ko lokacin da aka ɗau mataki ɗan tsaura akan wanda aka samu suna bin rutu ko black market amma duniya ba aka ce ba haƙƙin ɗan adam an taɓa wani an taɓa wani saboda wannan constitution to da haka tsarin Allah ma abin da ya zama wajibi gare mu shine lauyoyin mu masana wanda suka san doka ta ƙasa kuma suka karanta alkur'ani su fito su dinga karanta wa duniya su ne masa bayani domin wasu da su fahimci ne ke shari'a ba shi sa suke tabbaka kai maganganun Allah in mutum ne ko yanzu ya karanta ya san me qur'ani ya ce da maslahar da qur'ani ya ce a kashe wanda ya kaza ko sunna ta ce zai gane cewa lallai addinin musulunci ba karamin addini ne da ya yake kula da maslaha wannan kun ga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce za a kashe su kenan sannan idan mutum a kama shi kamar yadda yake a can hadisi Abdullahi Abbas yana aiki irin na mutanen annabi Lutu za a kashe mu'minin da wanda ake yi da shi na'am bayan kuma ayat suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا Allah ya ce sakamakon waɗanda suke yakar Allah suke yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bijirewa wajen Allah wa ya yasqawna fil ardi fasada sannan suke zuwa suke ya barna a ƙasa ɗan fashi da makamai ke an kama su an da 'yan ta'adda an yuqattalu a kashe su aw yusallamu ko a rataye su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a dinga yanke hannayen su da kafafun su an yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu dan idan ya rasa karfin sa haka ya mutu aw yufawna idan kuma an kama su irin ta'addancin da suka yi bai kai na aiki saka ba to a kore su sai a tura su exile abin da yake da exile shine sai a kore su ma'an nafi yunfawna al Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan sun taɓa ne ƙanƙancin da za a fara su a duniya nan idan kuma sun je lahira azaba kun ta tabbata a gare su amma waɗanda suka tuba ba mutum ne ya tashi ya shirya wani abu da ya sa aka so a yi asarar rayuka ya so ya harkar al'umma to kuma daga baya sai ya karanta ya tuba sai Allah ya ce illal ladhi ba kafin a kama su fa'alamu anna allaha ghafurur rahim ya fa iya in dai kun auna kun gani to a tsari su kan domin kun san Allah ghafurur rahim ne shi ma mai gafara ne ne jin kai to me hukuncin wanda ya san kuma gashi Allah ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil to mu koma cikin suratul nisa ubangiji ya ce man yaqtul wa man yaqtul bidan da ganganto sa jahannam fa jazaohu jahannam wutar jahannam ita ce sakamakonsa khalidan fiya kuma in ya shiga zai dawwama ibnu kasir ya ce wannan tahdidi ne amma abu da yake zai tsare a cikin wutar jahannam sai an manta shi wa ghadiba Allahu alayhi Allah kuma ya yi fushi da shi wa anhu Allah ya tsine masa wa'adda lahu azaban alima wannan kisan mumin ɗaya da gangan da an bidan da gangan shi sa ko bisa kuskure mutum ya kashe mumini to ko da iyayen su ce su ya fi to Allah shi sai ka biya shi hakki ubangiji ce ban qatala mu'minan khalwa qatala mu'minan khata'an fa وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة نعم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة ومن نعم. لم يجد فصيام ubangiji subhanahu wa ta'ala ce duk wanda ya kashe mu'mini bisa kuskure to fa ta hariru qabatin mu'minatin wadiyatin musawadiyatin musallamatun ila ahli illa yasaddu sai ya yanta baiwa ko bawa mu'mini kuma ya sannan ya zo ya ba da diya kuma ɗari musallamatun ila ahli ya je ya bayar ya kai wa dangin wannan illa yasaddu sai sun ce sun yayi wa in kana min qaumin aduwwun lakum wa huwa mu'min in kuma shi din musulmi ne amma kuma wato ainihin iyayensa karna ne kuma annan masu wanda za a su kaci gwari na ƙarshe to fa tahriru raqaba za ka yanta da amma ba za ka musu kuɗin da su makami su yake su wannan kai ɗaya ma in za su ɓata su su ɓata ku ka dama a shigo kuke dan Allah bai ce ku zauna a ba wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaq in kuma yana daga cikin alaka ci gwar din mutanen da kuna da alƙawarin amana tsakaninku da su in kun ba su kuɗi ma ba za su yaje ku ba to fa tahriru raqabatin mu'min fadiyatun musallamatin ila ahli wa tahriru raqaba sannan sai ka ba da jiya kuma ka yanta rewa ko ba in kuma mutum bai samu ba Allah za ta ce fa siyamu shahrayn mutasabi'ain tawbatan min Allah to mutum ya azumin wata biyu kuma idan mutum ya kashe mutum goma to azumin wata biyu biyu ke su goma kafin karshen rayuwarsa ba da cewa ya ce to bari ya ciyar sai ya yi azumi kamar da malamin suka faɗa to kaga wannan an tsananta abin in kuma kitan shubhul abd ne misali irin mutum ne ya zo an tsaye da an ba da hannu an tsaye da mutum idan ta tsaye sai kawai shi kuma ya ki tsayawa dama ai saboda kada haɗari ya faru aka tsaye da kai sai ka ki tsayawa sai mutum ya wuce ya kada wani to diya ce mughallaba kamar yadda malamai suka faɗa mugallala zaɓe shi ne za a ce to raƙuman da zai kawo guda ka za masu ciki sai ya je ya nemo musu guda za kuma ɗan shekara za ta yadda sai ya sha wahala da shi da dangin sa kafin su iya biya kamar yadda misali a shibhul amd ne mutum ya ɗauki abin da dama yana isa ya nufi wani da shi ba da niyyar ya kashe shi ba kamar wanda ya cillo wani daga sama wai saboda ya ɓata mai rai dama an cillo mutum daga sama zai iya mutuwa wanda aka kama shi yana yin aikin mutanen annabi lutu ai sama ake jefo shi ya mutu ko wanda ya yi arrestin ɗin wani da harsashin bindiga kuma sai bindiga ta kwaci ya harbe shi ko misali ya zo da niyyar ya harbi kafarsa sai ya harbe shi inda zai mutu ko wanda ya ɗauki wuka yana ɗan zungurin mutum da ita sai kuma ya zo ya kashe shi da ita wannan shi kuma ya cika shi ruhul an in an tabbatar da ba niyya yake kashe an ku har niyya yake kashe to sai an kashe shi in ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa katabna alaihim fiha wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bil-nafs wal 'ayna bil-'ayn wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhuni was-sinna bil-sinni wal-juruha na'am kaga gashi Allah ya ce mun rubuta musu a cikin at-taura ma cewa wanda ya kisa a kashe shi أن النفس بالنفس والأنف بالأنف والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص إنك كقل يو أقل مكا إنك كتر هجي هو هبول إنك مرميني بسوك ما أقينه هو akwai nau'o'in rauni da yadda islamic criminal law to ubangiji subhanahu ta'ala ya ga ko me yasa saboda rabbi musulmi yana da alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisi Abdullahi kan Amr As wanda imam nasar ya rawaito shi a cikin asurar kubra zara suna ce la zawalin duniya wa mafiha duniya ta mutu ma a ya zama ba ta gaba ɗaya a wajen allah shi ya fi sauƙi fiye da kashe musu a zub da jininsa sannan hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah daga abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo allah suma yana cewa man jahada man jahada ayatan min alquran duk wanda ya zo ya musa aya ta alqur'ani yace bai yarda da ita ba faqad halla tarba'u qabl na'am faqad halla darbu umki to fa wuyan sa jinin sa ya halaka saboda kamar ya fita daga musulunci kenan wa man qala la ilaha illallah wa la sharika la amma duk wanda yace la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya yadda annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon sa ne fala sabila li ahadin illa an yusiba hadan fa yuqama alayhi to ba wanda ya halarce zai kashe shi da sunan wata shubha wai da sunan ko ya wata gwamnati ko ya buwa in dai har ya fito ya shaida wannan to bai kamata wani ya rasa shi ba sai dai in yayi abin da haddi ya wajaba a kansa alwaya anas kuma manzo Allah sallallahu ya ce fa in shahidu Allah ilaha illallah idan suka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah suka shaida annabi muhammadu manzon Allah ne wastaqbalu qiblatana kuma suka kalli al-qibla aka gansu suna sallah wa aka ruza hatana kuma suka ci abin yankan mu wa sallar salatana kuma irin sallar mu suke yi ba sallar kiristoci suke ba ta qad hurrimat alaina dima'ukum jinsi ya haramta ya haramta to amma yau sai a shigo har masallaci a kashe mutum Idan Allah wannan cin musulmi ne zai wannan abu a cikin zuciyarsa sai dai imanin ka ya fita lokacin da ya kafirta kuma sai zai wannan aiki amma dai musulmi na hakika ba zai wannan aikin ba Ga shi fa sallau salatana wa taqabbalu qiblatana amma wani za ga yana cikin sallar ma za a ji shi a saboda shubha musuluncin sa ya tabbata da yaqini amma kai kuma kana da shubha wanda ka tabbatar an zaunar da kai an gaya maka cewa ba abin gaskiya ka gaba saboda sha'awar taɓa jini kawai sai ka zo ka kashe shi wannan ba karamar jefuna ba ce da kuma kuskure saboda ka ya zama wajibi mutum ya tsaya kiyaye jinin ɗan uwansa musulmi domin Allah subhanahu wata'ala ya haramta kuma ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya tanada ga waɗanda suka ainihin kashe mummune wato hadisai da yawa sun tabbata da suke nuna haramcin taɓa jini a ciki akwai faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin muawiya Allah ya kare da gare shi yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa yana kutuba yana cewa kullu dhanbin aka Allah an yaghfira kowanne zunubi dai ba shirka ba ce ina jin ina sa Allah zai iya gafarta wa mutum inji annabi sallallahu alaihi wasallam illa rajula yaqtulu al-mu'mina sai kafa mutumin da yaje ya kashe mu'mini dan uwansa muta'addidan da gangan aw rajul ya mutu kafir ko mutumin da ya mutu kafir yana da ba zan Allah zai karbi tubansa Allah zai yafe masa tare kenan ashe wanda ya kuskure ya kusa kansa cikin daukar jini da harbin mutane da kashe su da sare su kawuna to ya sa kansa a cikin kasada da kuma gare haka zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa awwal ma yuhasabu bihi al-'abd as-salah manzo Allah sallallahu ya ce farkon abin da za a fara mutum misali ranar kiyama da ce sallah in ta cika to alhamdulillah in kuma aka samu matsala to da wuya ko mutum ya haye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa awwal ma yuqda bainan nas sannan in aka zo misali kuma to farkon abin da za a fara yin mutane misali a kansa shine addima kusan ita alkiyama point point ne da zarar mutum ya fito da kabarin sa mutane sun fito da kabari to za a tsaya a gaban Allah kai wa shekara dubu hamsin kuma duk kwana ɗaya ka alfi sana kamar shekara dubu to sai an gama wahala a wannan wajen an sha wahala to kuma daga nan sai a kunguma sai kuma a tafi wajen hisabi to idan aka ce wannan hisabi daidai za a yi kowa za su ma ce lan ta sula kada ma'akin yau mai ya mace hankali ala an arba'i an umrini fi ma'afna wa an shababihi fi ma'afla wa an ilmihi ma za a lalabi wa an malihi min aina ta sabon wobe ma'a mafaba wannan abubuwan guda wata sai an tambayi kowa shi rayuwarka gaba ɗaya kai da ita tun daga yadda da kafa daga har zuwa wanda ka ga Allah sai an sha da kowace rana in aka zo yau ranar juma'a sai a ga daga karfe ka zuwa kaza kana masallacin juma'a da karfe ka zan zuwa waje kaza kana wajen tasiri kaga ka ci sa'a wannan duk gaba ɗaya ba a akan wannan lokacin amma sai da kace kasuwa sai kuma a cin tsoro da kai a kasuwa ya yi kaza ya kalli abu kaza bai halatta ba ya ji kaza bai halatta ba ya taɓa kaza bai halatta ba san da kace cikin gida sai an wa lokacin ka kai kai shi yasa ka roki Allah in kai mumini ne in aka zo kawai haka za a yi sai a wuce Allah zama ya ce da kana na Aisha man kishin kishan isabu halak duk wanda aka yi masa tahi a misali to ya halaka sai na aisha tace ya rasulullah aw laysa allah yaqulu fa sawfa yuhasab hisaban yasira da Allah ya ce za a yi mutum hisabi daki daki wa amma mai sauki sai manzo Allah ya ce inna ma zalika al-ard ke abin da ake nufi wannan kawai bujiro da littafin nasa za a yi aiki? a wuce shi kenan amma Allah ya tsaye da kai wallahi ka shiga ku shi yasa kai ma ba a zo ka dinga mutane bin diddigi matarka in ka fita to a rahoton da za ta kawo maka na ranar sai ka shiga ban ɗakin ka ga yaya mutum nawa ne suka shiga ban ɗakin sai ka shiga ɗakin sai ka duba wayarta kwal nawa ne shigo kwal nawa ne fita sai ka duba na social network suwaye suka mata magana suwa ta magana nan na da an goge in suwaye suka goge in ta fita sai ka ɓuya sai ka dinga mutum daga ina za ka a to kai ma ubangiji zai maka hisabi daki daki in dai ba abu ka gani na sabon Allah kai tsaye to a nan to shi kenan sai ka haka rika mutane ka dinga cewa sai ka same su ka ya ce mutum ya wuya sai maka wallahi sunna yake sai ka ce to ai wallahi Allah ne ba ba amince wallahi to sunna ta gidan ku ce da aka ce dole sai ka bibiya ka gani nawa ne suka yi nawa ne su ba kai dai ka isar da sako mana in ya tafi je yi a kan bi kan yawa in ya zo ya ce muku shi ahlus sunna ne to ku karbe shi a matsayin sana ahlus sunna sai dai ya bayyana muku da wani abu a zahiri khilafa zahiri to amma yau ana shiga har aqidar mutane a ce ai wallahi kariya suke kaza da suka faɗa kaza suke nufi a wannan ba karamin ba to wanda yake yin haka ya fusata ubangiji shi ma ya masa daidai a wajen misali shi yasa ba karamin bakar addu'a ba sai mutum ce Allah kamar yadda wani ya yi kaza Allah shi ma an yi zo misali ka shafe shi kai masa daidai in Allah ya karɓi wannan addu'a to mutum ya shiga ya bari ya lalace saboda shi ubangiji yana nan abin da kake zaton za ka tsira ka gudan wa ubangiji to shi kuma a nan zai je kama ka inna rabbaka inna rabbaka haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar da ya tabbata a hadisin Uqba ibn Amir Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa laysa min abdin yalqa Allah la yushriku bihi shay'a wa lam yatanadda bi haram illa da kala min ayi abwabin jannati sha duk wani bawa da bai shirka ba ya kuma game da Allah bai taba cakuɗa hannunsa da jini na haram ba ma'ana bai taɓa su da jini ba ya ce to manzo Allah ya ce zai shiga aljanna wannan ba ma'ana ko an shigar da shi wuta an mai garan bawo za a dawo da shi aljanna saboda muhimmancin a jinin jinin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da ya rawato a cikin sahih dinsa manzala ce abghadun nas ila Allah salasa mutum uku su ne Allah ya fi kin jini ya tsane su mulhidun bil haram wanda ya je masallacin harami na maka ko na madina ko baitul maqdis ya je aikin sa ya je kasa ya je ta je ta yi maɗu ya je aikin mutanen annabi ya je gulma ya tafi ije kai karuwai kusan ana zuwa da karo ya maka kuma dan ayi iskanci da su sai a kama hotel darin da wani kusa da haram mutum ba matarsa ba je iskanci da ita ko ya je aikata bid'a a cikin ɗakin Allah ya san abin nan manzon Allah bai zo da shi wannan ilhadi to mulhidin fil haram wanda ya je ilhadi a haram wa mubtahin fil islam sunnatul jahiliya da wanda ya ɗauko wani abu na kafirci ya kawo shi musulunci kamar irin masu da'awar bauta cikin irin yan in ka je munan ɗarikun da suke nan da ɗan sauki-sauki inda ba ka gari a kashi amma da sauki akan ka je shi ka je morocco za ka ga ba abin da ya raba ɗari da da kiristanci yadda ka ana kiristanci haka za ka ana da irin yadda ake tabribul karabi a coci da yadda ake adireshin ɗin mutane da yadda ake rantsa ido ana karatu ɗin ana addu'a sai ka ga duk gaba ɗaya babu bambanci wasu wai aka da saboda in aka tsari an saba da shi a cikin kiristanci to ko bai kamata a zo musulunci a dinga a haƙi ba to wannan mubtadin fil islam na jahiliya wannan Allah ya yi jinin sa ko jahili ne Allah baya sa sannan sai manzo Allah ya ce wa mutwa yake cewa wa mutwa wa wa mutlidin mutlidin wa matlidin dal bi'in bi ha? da kuma wanda yake neman ko mutsalibu da wanda yake neman sai ya zubar da jinin musulmi ba tare da yaji ya kun san haka a a sa mutum a cikin abu nan kidnappers masu zuwa su sace mutane kuma mutum musulmi kwanaki wani mutum wasu suka ɗauke shi a ɗaya daga cikin jihohin nan na Najeriya sai kawai aka buwa 'ya'yan waya cewa sai an ba da miliyan talatin da biyar kamin za a ba shi ba da shi to ƴaƴan suka rasa yadda za su yi karshe aka ba uban waya ya magana cewa to je a kamun ka za ku duba suka yi wani suka je a kamun ɗin nasu suka ga ba shi ba ku kuma yana da wani akawun amma bai kafe shi ba kuma ba a san yadda za a san inda za a yi a samu kuɗin ba ƴan uwa suna cikin yin haka kawai sai aka sake kowa ya sai musu magana da ce ko kun tara kuɗin kan ku bayar sai ne ku last magana na sai ku bayar to da karshe dai aka tara kudin ana ta kokarin yadda za a yi sai uban aka bugo ya ce kan ku ba da aka buga suka bugo suka yi gaje gaje su suka gaje an ta amma ba ba su ba shi kawai sai aka zo wata bola sai aka samu gawar saya ya ya koma ga Allah wanda ya kawo ki akwai musu da ya cikin wani suka yi ba wai an ba ne kawai shi ne sai suka bugo wa shi babban shan waya shi ne ka kika kawo mana kuɗi ko to wallahi kai ma sai kashe kamar yadda wani shi ma mun kama wani nasa mun ce ya bada kudin yake bayarwa kuma shi ma muna nan tare shi sai mun kashe shi yanzu ma haka muna bibiyar sa ya tafi Abuja gidan babansa za mu je yi. kashe shi garin bai rana ba ta fata ba kawai an ce an bindige shi wancan Abuja ya je gidan babansa kenan daga ta kike kawai sai tattara ina da ina sai ya gudu wata jiha ba wanda ya sani sai Allah sai shi yaje ya tuya ya kama otal yana shiga otal din wayar farko da ya rasu shine ka gudu jiha kaza ka je otal kaza ko to kana aiki kaza mun sani kawai shi ma ya sarar da ce shi bane da wanda kawai ke biyar da shi sai ya tsabta jinin ka kawai din da ake yi wallahi kuma abin nan na ke faru a Najeriya sai ya dawo ma kawai ya ce to kuma mutuwa ce wanda ya mutu a gida to yanzu a ce kai musulmi ka yadda a dinga neman jinin dan uwanka musulmi a haka kuma me za ka ce da Allah a ranar kiyama kusa addu'an nan da cikin hadisin bukhari da annabi sama yake yau Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa la ya'rifu min jahdil bala wa darati shabab min su'il qada wa shabatil a'da a ce ne ta karanta sauran fadawa cikin wannan bala'i ka san dai duk wanda yake cikin sa ana sa ana neman rayuwarsa ba zai taɓa samun sukuni da da ba hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazamu mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram mutum ba zai bushe ba fi fushatin min dinihi yana cikin wato yalwa cikin addini sa waye waye wannan a daina kawo wayoyi masu yi Allah a dinga sa su offline mutum ba zai rushe ba a cikin yalwa a addini ta mutum bai taɓa zubda jini ba in ko ya zubda jini na haram to ya shiga ku ya lalace ya tabbata a can hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la a yi kuffara kada ku kafirce bayan na mutu yadda ku ba'dukum da kafa ba'd sai akan wani rikici na wani abu waɗannan da dinga kashe wani kenan ashe kashe musulmi ma yana sa mutum ya bar addini domin wasila sai ta daga nan ko mutum zai iya shiga wani yanayi ya fita daga addini annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsoratar da mu sosai a kan abin da shafi fitinan da za ta janyo a kan shubha da wani abu ka zo ka kashe ɗan uwanka musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa a cikin hadisin abu musa ashari inna ba'da inna ba'dakum fitan bayan kun tafi kusa haɓai za a samu fitintunu alƙa'idu khairu min as-sa'i mutumin da zai zauna ma a gida to ya fi alheri fiye da wanda zai fito ya ce wai saboda yana ganin yana kan gaskiya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ji abu musa ce hatta da karar raki manzala ce kuma wasa'i wanda kuma ni fito shi yana kokarin yin gudu bai tsaya da yana kokarin ina zai tafi khairun min ar-raki shi ya fi akan wanda ya hau abin hawa ya rutun da fitina take sannan sai ce fa kunu fiha ahlasu wujukum in je kuka ji fitina ta barce tsakanin musulmi to ku zama a ku koma a cikin gidan ku kawo wannan shi ya fi gwanda mutuwa ta zai sami ka kana cikin gida haka ya tabbata a cikin hadisin jundab Allah ya kare da a gare shi Abu Jundab ibn Junada yake cewa sa ta manzala kuma yana cewa sa ta kunu fitnan fa alaikum bil ardi wal yakun ahadukum hinsa baiti fa innahu la fa innahu la yanbajis laha ahadun illa ardatu domin duk wanda ya kusa cikin wannan fitna sai ya haka wanda ka zauna mutuwar ta zo maka a inda za ta zo maka akan ka shiga inda za ka je ka akasu kuma ko musulmi ne ya kaga maka ta koyi ko kuma ya zara tsakanin ce ku zo ku fara ko wani abu ya shiga tsakanin ku ya dauko makami ka dauko makami ɗaya ya kashe ɗaya to da wanda ya kisa da wanda aka shiga suna wuta saboda hadisin da ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abu bakarata nufai ibn al-harith yake cewa kan suna na cewa idan ta kan musulmani bi sayfaihima ma inda musulmi suka yi aran gama da tukubban su to fal qatil wal maqtul fil nar da wanda ya kisan da wanda aka shi duk za su shiga wuta ka ce ya rasulullah ya haka alƙali wanda shi ya kisa mun sani ya cancanci wuta fa ma da maftul wanda aka kashe fa manzala ce inna kana harisan ala qatl shahidi ai shi ma da ya samu dama zai kashe ɗan uwansa ko da ka ƴan uwa wato kisa yana da matukar yana da matukar shi'unci mun gani yadda ɗan uwan annabi ɗan uwan ɗan annabi adam cikin yayin annabi adam tun daga lokacin da ya kisa yanzu duk wanda ya kisan kai sai kuma an rubuta wa wancan ƙarin ɗin laifin kisan kai saboda shi ne ba su rubuta kisan kai to kai ma baka sani ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta maka saboda ka ƙirƙiri kisan kai wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ya ya ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga shiga cikin rigima da rikicin da zai janyo ba taɓa jinin yan uwan musulmi ubangiji ya ce wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqq kada ku taɓa rai wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta illa bil haqqi sai dai in ta cancanci a kashe mun faɗi kuma menene yake cancantar da rai zuwa aka kashe sai Allah ya ce

hatta ya bi illa billati hi ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya da sunan ku ci illa billati hi ahsan sai dai in za ku taɓa dukiyar ku taɓa ta hanyar da ta fi kowace kyawu ku kyale masa dukiyarsa hatta ya buluga ashiddahu har sai ya kai ashiddahu girmansa labarin al'ashir eh, an karɓo daga amir ibn shirahil ash-sha'bi kamar yadda imam ibn kasir ya rawaito yace ai hatta yahtalim wannan kuma shi ne ra'ayin imam malik cewa kada a fara amfani da dukiyar maraya in ba ya zama dole ba sai ya fara yin mafarki tukuna amma imam suddi daga cikin malaman tafsiri da lugha yace abin da ke nufi da ashudda shine idan mutum ya kai shekara 30 amma kasar da shekara 30 ya karbe kamata wasu malaman kace ce a'a sai ya kai shekara arba'in wasu suka ce sai ya kai shekara sittin na san ba sai an ce maka waɗannan shigohin da dalilan na cewa arba'in da hamsin cewa ba su ne daidai saboda asali lafazin al'ashuddu shine cikar karfi jam'i ne na shaddu shaddu kuma shine miƙuwar abu da kuma cikarsa don haka wato cikar karfin mutum ana kiransa ashuddu kamar yadda yake cewa A hamsi na mujtami'un ashuddi ya ce ni na kai shekara hamsin a lokacin da mujtami'un ashuddi a lokacin karfi na ya cika wani jazari mu dawuratu shuhumi kamar yadda malamai suka kawo amma suka ce wani lokacin kuma akan ce shaddan hau, idan rana ta ɗaukaka kai sama kamar yadda baitin hantar tarka bin shaddad imam ibn jarir al ya kawo shi a matsayin wato ainihin shari yake cewa ahadi bihi shaddan nahari ka annama khudiba al-labani wa ra'suhu lil'izlin yace ahadi bihi rabona da shi shaddan hari. ko lokacin da muka rama hadu shaddan nahari lokacin da rana ta daukaka kaga shadda jamin a ashud ka annama in ka ganshi kai ka ce kudiban labani dokin kai ka ce kirjinsa an masa kunshi wa ra'asuhu kai ka ce kansa ma an masa kunshi bil iblim da wani abu ya kira al iblimi a waccan hausa ta mu ana ce masa balagan ne balagan da kuma wani baba ne da ake yin da shi shine al iblim to kaga shaddan nahar irtifa'un nahar sai zan hatta ya buluga ashudda har sai yaro ya kai girman sa girman sa din kuma Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana cewa a cikin suratul nisa shi ne mutum ya isa wai waqtul yatama waqtul Allah ya ce waqtul yatama ku dinga jarraba maraya abu ku ne dukiyar misali in ya taso ya kan gama makaranta ko yana makaranta in gaba an ban masa naira miliyan goma to ka sai a kan tsakuri naira zuwa suna ce to je ka biya mutane wataƙila in ya tafi jarin ya karye ko kuma watakila a hankali zuwa musamman sai ka bi ta kai dubu ɗari da to raba idza gun nikaha amma ka a danka masa ko da wani dubu hamsin ɗin ta zama miliyan ɗaya raba idza gun nikaha sai sun kai shekarun aure. idan kuka gano cewa sun rushdi fa in anantum minhum rushdan to ka gani shi shine nutsuwa ya zanto a ce yaro ya mallaki hankalin kansa ya san ciwon dukiya kuma ya san cewa in aka haka da dukiya an lalata ta to farfaru ilayhim amwalam a lokacin sai ka bashi dukiyarsa ubangiji ya ce wala wa dukiyar marayan israfan saboda banna kawai ku ce to ai yanzu ga makarantar da yake ana biya masa naira miliyan ɗaya da rabi a shekara kuma miliyan goma a kawai masa gaba ɗaya nan kuma an sai masa mota da za ta dinga kai shi makaranta ta naira miliyan biyu kaga an karar da a shekara ɗaya an karar miliyan uku da rabi kenan amma shi din aka yi wa yi aiki da ita hmm. nan kuma sai a ce to kuma yanzu ya kamata gidan da gidan da zai zauna ko a dinga ɗibar dukiya ana ta an taya masa karkace mai wannan ta kare Allah ya hawo la ta kula da kafin wa bidaran ka kuma ayi gaggawar cinye dukiyar ta sa an yaka baro a bari sai zai girma faman ya ghaniyan falyastafif wanda yake Allah ya bashi rubon maraya ya yana da wadata to ya kame da zan taɓa dukiyar wanda ka ɗauka a cikin dukiyarka kai wa marayin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lada in ma za a rinka hutawa a rinka hutawa bayan Allah ya sa ya kai muzari ya ce to an kashe maka kaya kuma ba za a iya ban maka ba amma yanzu ga dukiyarka ka juya ka dinga biya a hankali wa man kana faqiran wa man faqiran falyakul bil idan kai mai kula da marayan talaka ne ba ka da kuɗi to balle a kullum ma'ruf kai ma in ba ka da abin da za ka cika ciyar da shi to gudun ka taɓa dukiyar amma bil ma'ruf a bisa yadda an san cewa wannan taɓa dukiyar ba zai ainihin cutar da dukiyar ba misali kuga ga an yi rabtin an kulla maganar da al'urf al'urf kuma ita ce al'ada kuma akwai ka'ida ta shari'a ta ke cewa al'ada muhakkama yawancin kuma al'amura na mu'amala ta rayuwa shari'a tana mai da su zuwa ga al'ada aure saki kobe a ciyarwa da sauran eh, abin da ya shafi taɓa dukiyar baraya da ana koma zuwa ga kurfi ne wanda bai saba wa shari'a misali yanzu mutum ne ba yadda ya iya shi kansa da shi da iyalansa ma ba su da abin da za su kuma ga ɗanɗan ɗan uwansa nan da yake rike da shi kuma ya masa dukiya to ba da ka iya sa to bari ma'ana a cikin dukiyar wannan baraya shi ke sai ku a ku sai shinkafa buhu ɗaya ku kuma ɗan ara da za ku yi ce ne idan al'amura ba su warware ba kai ta kuma a nan to gaskiya ka canza wata in ba ka ba za a waye waye gari ci ne dukiyar maraya a ko kuma shi kansa a wani ciyarwa da marayar dukiyar a nan kansa to ya zanto bin abu an ba a hankali sannan in za a ba su dukiyar maraya tara jama'a a ce to ya ku jama'a ku zo wani da Allah ya sa aka bani dukiyarsa naira kaza ne gashi an yi kaza an yi lissafi an yi lissafi gashi ga jama'a ka sallama masa dukiyarsa wa kafa billahi hasiba kun kun bangi a wajen lissafi ce wa kafa billahi hasiba Allah ya sa abin da zai ne cikin kididdiga da bibiran alkiyama za a je Allah zai lissafi na hakika to saboda haka ya zama wajibi a bawa maraya cin dukiyar maraya cin wuta balbalci Allah ce innal ladina innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara Allah ce duk wanda suke cin dukiyar marayu su bisa zalunci to kullum suna cin wuta balbal a cikin cikin su wa ka yasma'u ta ta sarri wacce ake tura ta a ranar alkiyama sannan kuma sannan bayan cin dukiyar maraya alama ce ta tabewa ko mutum shi ma in ya bar duniya sai Allah ya gwada masa abin da aka Allah ya ce wal yakhsha alladina min وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم duk mutumin da ya san cewa yana in ya bar ƴaƴansa suna ƙanana zai dinga jin tsoro ba zai so wani abu ya same shi shi ma ya ji tsoro ya taka duk da dukiyar maraya فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ما رايو ما بنا ما تسابت تئر انا تعاوس النباء الله سبحانه وتعالى يا جاي من سمونا تجدون كافرين من ابوكي اخي توقف في مرايا تنزو حتى يعرف ما بنا مرا الذاتي الله شيء ارايت الذي يكذب به ارايت الذي يكذب به فذلك نعم. الذي يدعو اليتيم ba labarin wanda yake karyatawa da ranar alkiyama wanda da ya san abin da zai faru a ranar alkiyama da bai zai ba waye shi ta Allah ya faɗa duka da zai dukkan ya ce ay yanharuhu ko jalalain ka duba ko rabbul azhar yanharu wa yajiru shi wanda yake a tsawatarwa wada maraya yake dakar tsawa yake hantar sai yake kyararsa shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ga ya mana abin da ya kamata kai wa maraya ka ka kaka da shi ka kyautata masa sama da yadda kake kyautata wa yayanka kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara wa yasalunaka 'anil yatama wa yasalunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhawiru su zo tambaye ku game da maraya ka ce to abin da yake mai alkhairi shine a kyautata musu kul islamul lahum khair wa in tuqadiruhum kuma in za ku zauna da su din fa ikwa ne kun dan ko ku ne ku cigaba da zama da su amma dai ku da kyautata musu kuma Allah ya san waye mabarnaci waye mai kyautata wa la sha Allahu la da Allah ya ga dama sai ya saukar muku da abin da zai wahalar da ku a ce to dole duke su sai ku ajiye ka nan wa in tukhalifuhum aw la kira kunza za ku iya daukar duke su ku hada da taku ayi kamfani ayi shi ko shi to babu ne tunda kamar yadda za ka yi hada da wani ma za ka iya hadawa da mara Allah ya san a cikin kuwa yake bata dukiyar waye zai tsare ta kun ga Allah ya ga dama sai saukar muku da hukuncin da ba za ku iya ba inna Allah kokari ne kuma gudu a cikin aikinsa abu na karshe a babu maraya a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa da yatimi ka hace ni da wanda yake daukar nauyin maraya kamar haka da haka ko ka hace ni kamar haka da haka tsiran mu bai fita daga nan zuwa nan bara na alƙiyama wa ashara bi isbi'aihi as-sababa wal ladhi tabiha eh, nuni da dan yatsun sabi sababa da wanda yake biye da ta ko wannan ko wannan saboda kula da maraya dalili ne na shiga aljanna wa manzala sallallahu alaihi wasallam cewa man sarra man sarrahu duk wanda ya farji yana jin daɗi Allah ya gafarta masa zunubansa kuma sa'an nan Allah ya buɗa masa a cikin an a Allah ya buɗa masa a cikin arzikinsa kuma a ƙara masa adadin kwanakinsa to je in sha kan to ba ana nufin kawai ka je saboda mugunta ka samu mara kai ka shafa musu kai ba ka yi wani abu dan shi ka shafa kanka ka tausaya masa kuma kai masa wani abu ne kyautatawa kamar yanzu wannan lanci da ake so a na abu na kan mara insha Allah wani su zai zo yana sannan waye alyatim alyatim shine wanda man faqada abahu wanda babansa ya mutu wa huwa saghirun lam yablugh sinna al wannan da ijma'in malamai wanda mahaifinsa ya rasu a bai kai shekarun mafarki ba wanda mahaifiyarsa ta rasu shi wannan maraya ne urfan amma tunda a bisa al'ada wanda Allah ya tura wa nauyin kula da tarbiyya da kuma ciyarwa shi ne mahaifi don haka shi wannan ya rasa mahaifiyarsa ne amma bai kai wanda ya rasa mahaifinsa ba a shari'ance wanda kuma ya rasa mahaifinsa da mahaifiyarsa wannan shi ake kira latin wanda ba kuwa ba ubanke wannan a cikin mutane kenan a cikin dabbobi kuma a cikin dabbobi kuma wanda ya rasa uwarsa saboda su ita dabba uba da ya haifu da shi dai in dai har aka samu cikin da shi to kuma shi ke da samu to uwar ita ce gata a cikin dabbobi kuma dabba da zaka fito ta wata ta rasa uwa tunda ita uwa ce take kula da yara a cikin tsuntsaye kuma wanda ya rasa uwa da uba domin tsuntsaye suna da halaccin da in uwa ta mutu to uban zai tsaya sai ya yi tarbiyyar yaya in uban ya mutu uwa za ta tsaya ta dinga tarbiyyar yaya uba yana kura uwa ma tana kura to haka malamai suka faɗa amma wanda ya girma ya kai shekarun balaga to ko da ba shi da abin da zai a hukunce na abin nan shari'ar ba za a ce masa maraya ba amma abin da yasa aka kira su da suna maraya a cikin suratu nisa'i to abin da ake abin da yasa saboda fi ikibari ma kana saboda ai da maraya inda Allah ya ce waqtul ta ta ba balagun ka, ai a lokacin laisu ya yatama ba marayu bane sai ce ai saboda da san marayu ne sai sunan ya bi su kamar masu tsari da suka zo wa fir'auna za su daji da annabi musa har yanzu sunan su sahara da fir'auna amma sun a lokacin suka ce bin imani da ubangiji talibai rabbi musa wa harun amma yanzu sai ka ji za mu kira su sai mu ce ne sahara su fir'auna har yanzu qur'ani ma ta ce wa ja'a sahara su fir'auna bi ikibari ma kana na saboda abin da suka aikata a baya wato ainihin na sihiri hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtani as-sab'a al ku guji abubuwa guda bakwai masu ba. maza ya ce al-ishraku billah har abautar Allah da wani wa qatalu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kuma kasharar da Allah ya haramta in ba wato ainihin ya cancanta a kashe shi ba wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya sannan wa wacce wadda yawman za'ar da kuma ana tsaka da yaƙi tsakanin musulmai da arna mutum ya girka ya gudu a ranar da aka taru ana yaƙi wa azaful musanatil mu'minatil zafila da kuma mutum ya zai samu mu'minar mace wacce ba ta san ma yadda ake aikata albasha ba kuma sa'an nan katangacciya ya ce mata kazafi cewa ta yi zina zala salama ke cewa wasu da kuma bokanci wannan salama ya ce ku guji waɗannan a abubuwa guda bakwai wanda suna halakarwa don haka aka ce akbar ka su ne wa'annan guda bakwai shirka da Allah kisan kai a cin dukiyar marayu guduwa ana cikin yaki a cin abin nan guduwa ana cikin yaki da sauran jera ragowar da faɗa wannan su ne manyan kaba'ir wanda daga su babu wata kabira kuma da tafi su saboda haka sai a kiyaye a tsara dukiyar marayu a tabbatar da cewa an rike musu ita kuma an kyautata musu ita da fata abin da faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dadin sa wannan da kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a takbir takbir takbir

duka da kadu kasa na ƙasa da kungiyar masu zuwa tuniriya wa kawai suna ta turo nan bas. rivers domin aiwatar da wani aiki da tara kada wani ya ba su hawa ya saka musu alheri mu da muke sauraro wani ya ba shi wannan da amfani mu akwai 'yan safuna kun sanarwa kamar guda ɗaya biyu zuwa uku to na farko insha wannan sako ne daga shugaban kasa na kungiyar jama'a da misalin Najeriya wai kawo suna wato Sheikh Abdullahi Balalawa wannan sako takanas ta kan da turo zuwa da shugaban kungiyar jama'a da misalin Najeriya wai kawo suna da nan jihar Rivers sakon su ne kamar haka sakon shi ne kamar haka na farko ana shawarta shugabanni na jiha da malamai masu tafsiri da kuma limamai domin a sa wannan ƙasa cikin addu'a da samun zaman lafiya na musamman wannan shi ne sanarwa ɗaya sanarwa ta biyu shi ne kwamiti na social media wanda suka fari wajen aikatar da wato waɗannan amra da ɗauki ɗauki a sa a facebook a ɗau bidiyo a abin nan na wannan amra da karatuttuka da ake da wasu hidima da ake yi na ƙungiya ana buƙatar wanda suke da tsarewa wanda su zo su yi ko sunansu ga kungiyar da'awa da tafsir da cikin na rivers domin ana kyautar san sha Allah malam kafin da koma sai ka zama da wannan kwamiti da zama da cewa duk da ake za a sai kayan aiki da yadda za a gabatar da irin waɗannan al'amura duk da ake wannan karatuka za su zarza da domin aiposin waɗanda ba sa kusa son ga amfani da abin na ke da kuma alfairin alfairin da ke cikin sa a sakon ku wannan shugaba da ke tare da shi shugaban kungiya na jiha alhaji musa bade allah ta rari da rashin lafiya wato jima'a yau ma da zuwa amma insha Allah akwai sauki a cikin da ana roƙon jama'a a sa shi a addu'a da mu gaba da Allah ya ba mu lafiya da kuma lafiya to sai kan dole wanda za mu abu gobe wannan mai tambayar da ke tambaya ce malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ina muku fatan alkhairi da kai da alama tambaya ta ake shi kamar haka malam matata mutum ya ce zahirin gaskiya ba sa cikince masu da tafsir da ake gabatarwa wata ramadan na ba da dama ta je wajen tafsir to kwana biyu sai ga tashi a garbaki jambakin nan sai na zo ta da ya ce ni ba san jambakin nan da ya ce ai mata ne a wajen to abin da ya zama kun samu a zuciya ba sosai shin da barin da ba ta bari ba da hana tafsirin wanne ne da ke da ya kan to wanda sallallahu su wa sawa sun ala da wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan kare shawara shi ba ba ta kawa ba shi ya to kuma shawara na ganin kowa zai iya ba da ita musamman ga dattawa da za a tuntuɓe su azumi za su ce na ganin cikin dattawan mu a ba wanda ba da wannan shawara ga ga sunan ga amalan shugaba ga amalan shugabannin san malamai ga shugaba ne nan dai a ba su su ba da wannan shawara ga algafar ta malam a bashi ya ba da shawara na'am shawara ne ai ba shawara ni dai ni ne gaskiya tun da mata ta ce to zai zama ina da control a kanta zan yi sa ta ta daina sa ta bakin ta dinga zuwa masallaci ba na jin ni dai zan yi ce da mata ta daina sawa kuma ta ce za ta shiga gaba da sawa sai dai ta san nima ko wani abu da nake yi ba je ba amma in dai ina yin komai ne to zan yi ribatar ta ta daina sa ta bakin ta dinga zuwa masallaci abin da ta sani dai duk abin da zai ja hankalin a kan lokaci to bai halatta ta yi shi ta fitar da sannan kuma duk abin da mijinta baya so in dai ba yin wannan abin yi wa Allah biyayya ba ne to bai halatta ta yi shi ba in dai za ta fito tunda ita ta mijinta ce shi kuma yake so shi yake tsara ta yadda ya kamata ta kasance dan haka in yace ta daina to ta tsoron Allah ta daina amma bai kamata mace za ta masallaci sallah ko kuma karatu a hana ta la tamna'u ima Allah masajidal ma' idan sta'adanat imra'atu ahadikum fala yamna'aha in ɗayan matar ɗayan ku ta ce za ta je masallaci ko za ta wurin karatu in ya tabbatar da ba fitina a wurin tokar yara amma in ya tabbata cewa wannan sajan bakin ka tabbatar da cewa yana haifar da fitina akan ta ko akan wasu akan hanya ko a wurin karatun to ya halatta ka hana ta hanawar tsaye da wannan fitina. ba wai hanawar zuwa masallacin ba zuwa lokacin da zaka tabbatar da cewa fitinar ta kauce dan kuma ba haka ba to zaka yi laifi in ka hana sai dai in kai kuma ka zauna ka dinga masa tafsirin a gida wallahu ta'ala a'lam kuma Allah ya saka kai dai tambaya ta gaba ce ah, malam Allah ya saka assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka malam Allah rahma da mafificin alkai ali yace malam a ah, wasiya guda goma na annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka kusanci aikin albasha na fili da bayyana ko shi na neman bayani bayani na shi ne an aikata albasha ta hanyar amfani da waya wato hanzar tsarin wuta ya shirya wani bayan can hankali za ka yi a kan wannan irin al'amari da yake faruwa na hansari more especially haka yau da tsakanin samari da yan mata a nan cikin garin port da abin da yake da tasiri sosai to wannan ai ba a garin port harcourt ba a ko'ina ma a duniya amma ni ina da ina da wani tsari ko manhaji a matsayina na wato karami a cikin masu da'awa wanda zama na a cikin masu da'awa zama ne na fatan Allah ya sa ni a cikin su kuma ya tashi ni tare da su amma a bisa tsari na manhaji na wannan khas ne ta yi zato na yi kuskure akwai matsalar da idan na an mota na ga cewa shiga cikinta da bayani a kanta daki daki zai iya ɗaukar lokacin da watakila ba da tabbas ɗin cewa zai iya shiga tsakanin mutane da ita to ina ganin barin ta tafi zuwa ga matsalar da za ka iya faɗakar da mutane ka sauke nauyin a ka sauke ka isar da saƙon Allah kuma ka sauke nauyin da'awa shi ya fi yanzu gaskiya ba ka iya hana mutane amfani da waya ba yanzu tsarin da duniya ya juya ya kai wani yanayi da maslahohi na addini ma yanzu dole sai da waya kuma mun gamsu mun yarda da haka zai iya yiwuwa ba wayar amma an riga an kanan na ɗin duniyar yanzu dole sai ka yi amfani da in ba haka wato za a ga ta da awa ma ba za ta tafi ba a wani wajen yanzu yau din nan mun makara abin da ya sa maka makara saboda ɗan gap da aka samu na information a waya kuma ba wanda yake da laifi kawai dai wannan bai wannan waya ba wannan bai wannan waya ba mun dawo mu mu kira wanda yake kawo ba shi kuma a tunda ba a kira shi ba to za mu bar tsona. da mun yi amfani da waya da duk ba za mu makara ba tunda kowa yana da himma gurgurdan ikonsa to saboda haka yanzu dai kana so ka hana samari da 'yan mata wannan musiba ta tura abubuwa ta waya to ina ganin kana buƙatar ka hana su amfani da wayar ne gaba illa dai kawai ka faɗa harancin abin to ban sani ba in akwai wanda sa take zuwa karatun tafsiri a karatun mu na jiya mun zo a kissar annabi lut wannan ya ja mu zuwa ga bayani mai tsaho kwanan uku muna bayani akan abin da ya shafi gay abin da ya shafi musashiwar les musamman lesbian da mun yi kwana biyu muna tattauna a kai cikin hanyoyin da suka yada wannan abin mun yi batu akan waya da kuma dan hanyoyin da ya kamata a bi a guji irin waɗannan abubuwa kawai dai abin da muke so shi samari da yan mata su sa Allah a cikin zuciyarsu su sani cewa Allah zai tambaye su a dukkan abin da suka zance suna aikatawa kuma gwargwadon yadda kai kokarin kiyayewa gwargwadon yadda Allah zai kiyaye ka shi ke nan ka Allah ta ala a jama'a sai tambaya kan karshe da ke insha Allah na tuke da kula da kuma kula da insha wannan tambayar ya ce malam insha Allah ya saka kai bayan ya yi sallama ne sai to dan ni ma abokin zuwa sallar juma'a da wani in na je sallar juma'a na yi shi eh, sallar raka na biyo da raka takwas da da da sallama guda hudu ina fata na za dace da su sai ce kuma tumara mazinaci shin ya iya neman tafarki na alƙur'ani domin samun wasu al'amura na su yake son ci gaba amma shi mazinaci shi ne tambayar kawai to abin da yake nufi ma'ana yana so ya tuba ita zina ɗaya daga cikin ayyuka ne da suke iya kai mutum wuta Mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu labarin mafarkin da ya aka tafi da shi har iji iri yadda ake wa mazinata azaba kuma dalilai da yawa na nasi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana da cewa ana azabtar da mazinata cikin kaburburan kuma ana azabtar da su a ainihin a wutar jahannama kuma ubangiji Allah ta'ala ya ce kada mu kusance zina kuma a cikin Alƙur'anin ya gaya mana cewa bayan Allah ar-rahman sune wa'anda suke kaza a can ciki ke ce wallazina la yu'minuna آخر باسا الشركة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق باسا الكسى ولا يزنون باسا da aka haɗa zina da shirka a kisan kai to lallai zina ta kai abu da ta kai ya يفعل zalika يلقى wanda kuma ya aikata ɗaya daga cikin wa'annan to yadda asama zai gamu da mummunan sakamakonsa yudaa'u lahu ya ويخلد فيه مهانا za a rufanya masa azaba a ranar kiyama ai azabtar da shi wa ya fi kuma inda ba shi kare ba zai jima in azaba muhana yana abin wulakantawa illa man saba ina ga hanya mafi sauki wani tuwon shi ne sauraron alkur'ani bari in ka zo karatun alkur'ani ana nan Allah ya sa aka zo maka ayar suratul isra hmm. aka haɗa maka da cikin suratul al hmm. sa'annan kuma shi yasa da ake so in dai za a fassara alkur'ani to kada a dinga gaggawa wajen fassara alkur'ani a tsaya a kalli qur'anin gaba daya domin in aka ce Allah ya ce kaza a nan to wataƙila ƙarshen bayanin yana wata sura to a ɗauko a ɗauko a ɗauko sannan kuma a rakito dukkan abin da ya inganta da sunna na sallallahu alaihi wasallam iko a haɗa sa'an nan kuma in akwai wasu ganganu na magabata wajen sharhin sunna to a ɗauko a jera su sai a tawo qur'ani da sunna maganganun magabata da kuma waƙi da yau da kullum sai kaga qur'anin ya zama mutum ma'aji. sai Allah ya ce illa laman taba wa amana wa amila amalan salihan ya tuba yayi imani ya tuba yayi aiki nagari Allah subhanahu wa ya ce wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wannan Allah ke canja mummunan aikin ma in yanzu ka tuba to Allah zai tattara laifin da kai na zina in Allah ya ga cewa ka tuba kuma ka yarda cewa wannan laifin da kai ya isa Allah ya azabtar da kai kuma ka yarda Allah zai karɓi tubanka kuma ka zo ka ci gaba da aiki na gari wanda yake sabanin zinar in ba ka da aure ka yi aure in ka da aure ka ta a kan matarka to wannan ba wai ya fi maka za'a a sai a kirga laifin zinar naka gudanarwa. sai a ce a mai da shi kyakkyawan aiki ai mun faɗa hadisi Abdullahi da Umar ko kowa ya ji wannan saboda masu zunubi a musu bishara cewa in suka koma ga Allah Allah zai karbe su wa kana Allahu ghafurur rahima ya kasance ghafurur rahima to amma kar mutum ya sakankance na'am ya ga cewa ai idan ya yi zinar zai tuba Allah ya wasa to kada ya je kafin ya tuba ya mutu al-imam abubakar ibn abi shayba akwai lokaci ya koya ma zan faɗi wannan hadisi a cikin musannaf da isnadi wanda yake ingantacce ya rawaito daga abu burda ibn abi musal ashari yace lamma hadar aba musa wafa lokacin da abu musal ashari zo zai mutu karshen rayuwarsa sai dinga cewa ya baniya ukuru sabi barrai ku ya'ya nan ku dinga tuna fa wani mutum wanda yake da burodi wani mutum ne mai gurasa in ya suma ya farfaɗo sai ya ce ku tuna mai gurasa sai suka ce wai waye mai gurasa ne sai ya ce wani mutum ne cikin bani isra'ila Shekarar shekararsa saba'in a cikin hasumiya yana bauta wa Allah bai taɓa saba wa Allah ba illa sau ɗaya yake fitowa a sati wataƙila zai ce ba ne wani abu ya koma hasumiya haka yake bauta wa Allah sai da ya cika shekara saba'in wata rana sai wata budurwa ta zo ta gifta sai shekai ya ta masa ita sai ya gina sai ya gina da ita ta sati ɗaya yanzu ina na sati ɗaya da kuma ibada shekara saba'in kaga ba wani abu bane ba a dai kallon ka kenan sai kuma yi tuna sai ya dinga kuka sai ya fito daga inda yake sai ya dinga tattaku da in yi sadada lillahi sadadatain sai ya ci da yana tuba yana kuka har ya buru inda yake shigo cikin jama'a kafin ya shigo cikin jama'a ya gaji ya tsatsatsa jikinsa ya yi sanyi sai tarar da wasu mutanen mutum goma sha biyu sai ya jefa kansa cikinsu, su miskinai ne sai suka bar su sha to ashe a kusa da su akwai wani rahi, wanda kullum yana aiko yaronsa da gurasa guda goma sha biyu sadaka fi sabilillah zuwa ga wannan na'am to a ranar nan sai izo da gurasa goma sha biyu yanzu kwa mutum nawa ne a wani sha uku to sai ya raba har wannan mutumin sai samu sai ɗaya ne samu sai ce baka bani ba sai ce to ku duba ko akwai wanda ya dau guda biyu an manta cewa ɗaya ya ƙaru aka duba ka ce kowa ɗaya ɗauka ya ce to wallahi ma laka indi raghib ba sauran gurasa sai tafi sai wannan ba Allah yana hanta to shi wannan mai tuba sai ya sai juyo sai ga ana ta kaca kaca kan gurasa sai ce menene ce gurasa ce ga ta tawo fi sabilillah to manzo Allah sama ko Abu Musa shari'a yana bayarwa fa qaddara Allahu an yamuta bi da yake kawai sai kuma Allah ya daura da sa a ranar sai Allah ya turo mala'iku ya ce to ku auna aikin sai gaba sai aka tare ibadan nan ta ta shekara 70 aka ajiye a gefe guda aka ɗauki zinar sati ɗaya sai aka gwada sai aka ga wannan zinar ta sati ɗaya ta rinjayi wannan bautar ta ta shekara saba'in ya zama na mutane za a tafi da shi ta sai ubangiji ya ce to gundu har kana da hutun amali ku duba ga wani aiki ne na ƙarshe a rayuwarsa sai aka ce aikin nan guda ɗaya ne gurasa ce ya bayar sai wani ya ce to ai za mu zalunce shi ko auna gurasar kuma da zina sati ɗaya yanzu zina ta eliminating aikin shekara sama shekara sama zinan kwana bakwai sai kuma aka auna wannan gurasar sai aka ita kuma tarin jayi wannan zina ta sati ɗaya za a shiga da shi a jami'a matsalar shi ne baka san da ni za a cika maka inda kana da tabbas to za ta yi maka shawara ka iya ci gaba ba wa ta tiri na sun za ta tsibo gadar wa ma ta na sun bi ayi abin mun ta yi kana gama zinin Allah ka fara rayuwarka to kai ke ka nan kana bauta wa Allah ku sa'a mu in akai yi in kai samu 50-50 ma wallahi ba karfin ba Allah ne kai ba a wannan mu ka san ko wajen tafsiri ma amma mata nawa ka kalla wanda bai halaka ka kalle shi ba watakila da za a kwashi ladan na tafsirin a je a ce to bari a je a yi funding wannan zunubin da kai watakila sukun na sai an jira sati ɗaya ka zo tafsiri a biya kallon sati ɗaya kwana ɗaya da to shi yasa ake so ka kalzanci qur'ani kuma kada ka alfahari cewa kai mazinaci domin in kana cewa kai mazinaci ma'ana ka kamar ka gamsu za ka shiga wutar kenan wanda ka ɓoye a cikin zuciyarka shi yasa bai halitta ba mutum ya yi zina ba daidai bane mutum yayi zunubi zo in faɗa mutane na yi da manzo Allah ce mamakin mutum ya je isaba wa Allah Allah ya fara asiri kuma ya zo ya tona wa kansa in mutum shedan ya rinja ya shi to ya tuba ga Allah kada ma ya zo dinga faɗa domin ya kawo ka ce kuma ni mazinaci ne idan a masallacin nan Allah ya kiyaye akwai wani mazinacin yana zaton shi kadai ne sai ga masallacin nan kowa ya fi shi a wallan Allah kila kuma jikinsa duk ya sanyi kai kila ma ya ba amma in ya ce a ah, to me ya ƙara jin ya samu ɗan uwa sai ya ɗan ji cewa a to ai ma ce ba ni kaɗai ba ne mutuwar yawan kaka ce wanda a shiru a mujrimi ya dinga zaton shi shi kaɗai ne wannan nasiha ta gare ka kenan kuma duk sai mai ta addu'a Allah ubangiji ya tsere da mu daga sharrin zina Allah ya kiyaye mu ya kiyaye zuriyar mu wanda suka fara kuma a cikin mu Allah ya tsamo su kuma Allah ya yafe su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a shi wa ma'ana ta addu'a ya ce Allah ta yana kan sunna na fila raka a takwas kafin a tara sallar juma'a ba laifi ba ne ba mutum ya shigo masallaci ya yi raka a kai a masjid ta ta masjid kuma watakila ya yi raka a biyu don ya roƙi Allah wata buƙatar ta sai ga yana da ranar lokaci kamar da ya zauna kai ƙara yin nafila lokacin nafila ne ba laifi za ka iya yi ko raka a goma kai Allah ba zai ce dan ne kai nafila ba ya ba bida a bane wallahu ta'ala jama'a الحمد لله